To a shirinmu na ƙananan sana'o'i yau wace ce ta ziyarci dandalin nan To ni dai sunana Sadiya Aliyu daga bana wanda aka fi sani daga Beast Beauty. Beast Beauty. Daga Beast Beauty. Daga Beast Beauty. To ga mai sauraro dai kawai biki faɗa ba ya sai mai kike amma dai ki faɗa din waka baki ne ita ta To ni ina business din wannan kwalliya ne sannan kuma ina collections din dogayen riguna ina kuma takalma. ya danganta da abin da kake so in kika ce kina yi ke da kanki ke yin ke na dogayen rigunan da takalmar wannan din ni ina yi ne da dogayen rigunan da kwalliya ina yi da kaina amma takalman ina sawa a mun ne ni kuma sai in sa farashi sai in siya ke tela ce mm. ki makeup ki dinki kuma ki saro takalma abin ba miki yawa ba to ya za a yi rayuwar ce sai da haka ya aka yi aka fara sarami da hankali To, it makeup dai na fara tun ina level 1 a university lokacin da aka tafi strike. so like da na ga babu abin da nake because lokacin an yi strike din wajen almost seven months mm. da na ga babu abin da nake so sai na duba internet sai na ga ana wani deal na makeup school a mm. nan abuja mm. so sai na yi register da na zo na yi register haka na yi na fara amma a lokacin ban dauki abin serious ba da na dai gama ina da makeup box dina da komai da komai har na koma aka koma strike na koma na tafi da makeup box dina amma eh amma ban dauki abin wani wannan ba because a lokacin kowa dai yana dan ji da wannan so sai da na zo na gama university sai na dawo kano so like sai nake ganin friends na haka su mk su tafi da duk dai gasu nan sun yi going beyond wannan din su nake ci ato ah, tunda dai tare muka fara why not nima in dawo da abina mm. shikenan sai muka zo muka na dawo da abina sai na tafi gurin mu na beauty lodge mm. sai na je na fara har kaya a gurinta na zo to gashi nan dai alhamdulillah daga wancan lokaci zuwa yanzu muna bace shekara biyar kenan eh wajen shekara biyar ke to shi kuma dinki kuma fa dinki duka disa na fara gaskiya kina da studio ne na kwalliya? amma ina shirin buɗiya ina son in registering company na ne tukuna kafin in fara abun to su dogayen rigunan nan a ina ake sayar da su eh ina sakawa instagram ne in kina so sai ki min magana dan in delivery ne tausayi in miki in kuma za ki zo ne gida ki karɓa to kenan kasuwar taki akan internet ne eh akan internet ne instagram shi da aka bude kamar shekara nawa da aka bude wannan kasuwar kasuwar instagram din mm. shekara daya kenan. shekara daya daga ina da ina kike aika kayan nan naki ina aikawa abuja katsina kano amma dai gaskiya business ina ya fi within kano within kano yes um, shi kuma takalmar fa takalmar a jos ake mu sai a kawo mun Kano. Yin hannu ne? Eh yin hannu. Da mata ne ko na maza? Da maza da mata. Duka. Eh. Shi ma duka a yanan gizo. Duka a yanan gizo ne. Wani irin alfanu kika samu da wannan sana'a Gaki ki ɗaliba ban ce kin gama yi wa ƙasa hidima ba. Eh. To alhamdulillah dai zan ce because a yanzu dai da nake na riga na fita a makeup dai na mm. fitar da duk wani kuɗin da na na bata mm. na wajen makeup yanzu dai duk insha Allah duk wani abin da ke shigowa dai duk riba ta ce a ciki kuma kayan kullum kuma kayan kullum ba su kare ba suna nan gashi an shigo hunturu Shin ana kwalliya lokacin hunturu na shafe-shafe da To aikin san December end of the year ya zo mm. lokacin kuma bukukuwa suke fara wannan mm. so lokacin ma yin makeup ne lokacin samun kuɗi a yanzu da ke hunturu na amma da daddare ko ana yi da safa ana yi da yamma because ina ma da client ranar friday mm. so kuma da yamma ne ma so ana yi da yamma da daddare ya danganta amma gaskiya december wannan lokacin shine lokacin samu to su eh, client din naki customer naki bin su kike ko su suke biyo ki in zaki in zaki zo mm. zaki iya zuwa amma in ni zan je in misali ina charging dinki 5000 mm. to zaki kara min delivery fee na zuwa gida mm. wani aka fi duka biyu ake yi gaskiya na fi zuwa ma sosai eh mutane sun fi ganewa su je eh um, a wannan suna ta wani irin kalubale kike fuskanta ko aka fuskanta akan hanya to kalubalen dai ba zai wuce daya ko biyu ba amma dai gaskiya muna overcoming in shi wanne ne a karanta muna mu ji su to struggle din ka siya kayan kwalliya ka je because gaskiya mu yan makeup ba mu da haɗin kai hmm. za ka ga don wacce ta fi ka ko wannan sai ka dinga dan baka son ka rabe ta ko kuma wani abu dai akwai dai kalubale gaskiya da yawa amma dai gaskiya in dai kana da niyyar yin abu kawai ka sa a ranka ba wai sai wani ya shiga hanyar ka ba ko wani kawai ka wuce straight forward ka je ka yi abin ka wannan ke in jam'u kika yi ke a karan kanki wacce irin kalubale kika fuskanta mm kalubalen gaskiya zaki ka samu yawanci sai mutum yayi booking ka mm. at the end of the day shi ba zai gaya maka cewa ya fasa ba ko kuma wani abu amma zai turo maka kuɗi mm. sai ya zo ya ce maka ka refunding mashi kuɗi which is not possible because in ka yi pain babu refunding so haka dai muna dan samu dai muna yi wata. Ok, akan yi bukin kuma a ce ki mai da kuɗi? Yes, sometimes because za ki ga maybe ko an ɗaga miki biki ko ki zo ki ce kin fasa ko wani abu. Kina mayar da kuɗin? Ba na mai da amma sai dai in ce miki ma haɗa a next event ɗin da kike because in kuɗi ya shigo hannu gaskiya baya fita. Baya fita. Yes. Um, alfanu kuma fa? Uh, alfanu to alhamdulillah wallahi ban iya irin wannan manyan hausan ba a ah, alfanu gain gain eh gain oh na gaskiya na samu gain sosai sosai sosai sosai sosai alhamdulillah alhamdulillah don ko ko yanzu mm. to dan kasuwa ta ci riba gaskiya ko yau kasuwa ta tashi kasuwa ta ci riba Allah insha Allah to wace irin shawara zaki ba mata musamman matasa gaskiya mata mu tashi mu miƙe saboda yanzu a arewa abubuwan mu yayi wani because akwai wani program da na je na wani munira mm. Wani empowerment matar yar arewa ce amma ba kano ba ce ba mm. amma tana shigowa garin kano tana taimakawa masu ƙananan sana'o'i don su tashi su nemi na kansu wanda a kano mu muna da mutane da yawa wanda ya kamata su taimaka a kano amma ba su yi sai wasu ne za su zo daga wani guri su zo su taimaka because ni kaina na yi benefitin daga gurinta because yanzu abin da nake gaya miki ta biya min makeup school zan je in ƙara brush up hakan mai kyauta da kudinta da komai da komai. idan kika je kika koyo shin tana bukatar eh, ki eh, bata wani abu ko ko ba ta bukata because ita abin da take yi kenan. Hmm. Abin da take yi kenan movement din take nan dan ta taimaka ma ba ta tana taimakawa amma ta fi taimakawa wanda suke da sana'a hmm. kuma suke bukatar su kara tashi. Tana bibiya? Tana bibiya sosai ma kuwa tana bibiya. to dandali na gobe. To mun gode sosai. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.